بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال الأمري الزاهد إن من غفلتك عن نفسك وإرادك عن الله أن ترى ما يسكت الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وقال من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزئت منه الطاعة ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال قال أبو بكر الصديق يا أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير مواضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يؤمهم الله بإكابه, بإكابه من عنده وذكر الأوزائي أن يحيى بن أبي كثير أن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفيت القطيئة لم تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت فلم تغير ضرت الآمة وذكر الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب توشك القرى أن تخرب وهي آمرة قيل وكيف تخرب وهي آمرة قال إذا ألا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها وذكر الأوزائي أن حسان بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء قيل مما ذاك يا رسول الله قال مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز أو أكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا أمهم الله بايقاظ وفي صحيح البخاري أن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلك أكتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون آي فلان ما شأنك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه وذكر الإمام أحمد أن مالك بن دينار قال كان كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيئذهم ويذكرهم بأيام الله فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال مهلا يا بني مهلا يا بني فسقط فسقط من سريره فانقطع نخاء فانقطع نخاؤه وأسقطت امرأة وأسقطت امرأته وقتل بنوه فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الخبر أني لا أخرج من سلبك صديقا أبدا ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحكرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا حتى يهلكنه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر سنيء القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود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 a wannan yammaci na ranar talata daren laraba sha biyu ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1434 wanda kuma yake daidai da sha bakwai ga watan tara miladiya ta 2013 a wannan majalisin da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an shafi na alimam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine mu na 39 a jerin gwanan mu na wannan masallaci wannan shine majalisi na 215 kuma idan ba mu manta ba har yanzu dai ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana ne yana tattauna batun irin mummunan sakamako wato ainihin da saban Allah yake haifarwa a cikin al'umma ko ga ɗaiɗaikun mutane cewa saban Allah yana da mummunan tasiri a rayuwar mutum ko a rayuwar al'umma a nan duniya da kuma lahira mala yake cewa wa qala al zahidu inna min gaflatika an nafsika wa i'radika an an tara ma yusqitu Allah fatatajawazu wa la ta'muru bih wa la ta'muru fihi wala تنهى عنه خوفا ممن لا يملك ضرا وقال العمري الزاهد العمري الزاهد شيني عبد الله ابن عبد العزيز ابن عبد الله ابن عمر ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ɗaya daga cikin malamai magabata wanda yake da dangantaka da sayyidina Umar Umar dan Khattab shi yasa ake ce masa al-Umari wato mai dangantaka wanda dangantakar ta take tukewa zuwa ga umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala anhu mutum ne mai yawan faɗar gaskiya kuma mai umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna baya tsoron zargin mai zargi a wajen fadar gaskiya ko a wajen hana abin da bai dace ba ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 1800 tana da shekara saboda haka wannan mutum ya shahara da gudun duniya shi yasa ake masa lakabi da az-zahid ta inna min ghaflatika an nafsika wa i'radika an Allah an tara ma yusqitu Allah fa tatajawazu yace yana daga cikin gafalar mutum gabarin kansa shi karan kansa da kaurace masa ko kuma kaucewarsa daga hanyar Allah yace an tara ma yusqitu Allah ka ga abin da zai fusatar da ubangiji fata ta jawazu amma ka tsallake shi wala ta amuru fihi ba za ka yi umarni da kyakkyawan abu dangane da wannan ba wala ta anhu kuma ba za ka hana ba khawfan mimman la yamliku darran wala naf'an dan tsoron wanda ba ba zai mallaki cutar da kai ba ko amfanar da kai wato yana daga cikin abin da yake nuna mutum ya gafala ya manta da kansa ya manta da abin da zai amfane shi duniya da lahira abin da yake nuna cewa mutum ya kaucewa hanyar Allah ya ga wani abin da ake yi wanda bai dace ba wanda ya kamata ya yi magana amma ya wuce kan shi tsaye ba tare da ya ce komai ba ba tare da ya yi umarni da abin da ya dace ba ba tare da ya hana abin da ya kamata ya hana ba ba don wani abu ba sai don yana jin tsoron wanda ba zai iya cutar da shi komai ba sai da izinin Allah ba zai iya amfanarsa da komai ba sai da izinin Allah wa wannan tabi'i ya sake cewa man taraka al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari makhafatan min al-makhluqin nuzi'at minhu at-ta'a wanda duk zai bar umarni da kikkiawan abu kuma ya bar hana mummuna don tsoron wani daga cikin halittu nuzi'at Asmin hutsa to sai a cire masa biyayya wato sai a daina yi masa biyayya sai ya kasance ko da shugaba ne ba zai samu mutanensa masu biyayya gare shi ba sakamakon rashin biyayyarsa ga Allah ko kuma ko da kuwa wato mai gida ne ba zai samu matarsa mai yi mata biyayya ba ba zai samu 'ya'yansa masu mata biyayya ba saboda shi ma bai yi wa Allah ta'ala da'a ba walau amara waladahu aw ba'd mawalihi lastakhaffa bi haqqihi ko da kuwa zai umarni zai umarci wani daga cikin 'ya'yansa ko wani daga cikin yaransa to da sun rena umarninsa saboda shi ma ya rena umarnin ubangiji فجوزي بمثل فعله سوراك أكي مسا ساكمكو قرقودا أي تنسى والجزاء من جنس العمل وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير مواضعها imamu ahmad a cikin musnadinsa ya ambaci hadisi daga qais ibn abi hazim yake cewa sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane innakum tatluna hadhihi al-aya kuna karanta wannan ayar a cikin alqur'ani wa innakum tad'unaha ala ghairi mawadi'iha amma kuna aji ta ba a bigiranta ba wato aya ce a alqur'ani kuke karantawa amma kuna mata gurguwar fahimta kuna fahimta ta ba daidai ba kuna amfani da ita inda bai dace ku yi amfani da ita ba ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla ta tadaytum ayat da take cikin suratul maida inda Allah ta'ala yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji da kanku la yadhurrukum man dhalla ta tadaytum idan har kun shiryu to wanda ya bace ba zai cutar da ku ba to wasu mutane suna fahimtar ayat tana nufin kai dai idan ka shiryu a karan kanka to ba ruwanka da wanda ya bace ba ruwanka da ka yi nasiha ba ruwanka da ka faɗi gaskiya ba ruwanka da ka ce kaza ya dace kaza bai dace ba kai dai tun da ka riga ka fahimta ka gyaru ka kyautato a karan kanka to shikenan ba ruwanka da abinda mutane suke yi to ka zira kowa ido kowa ya ji da kansa wasu suka fahimci ayar a haka tunda ta ce la ya kun man dalla idza hadaitu alaikum anfusakum ku ji da kanku la ya kun man dalla idza hadaitu idan har ku kun shiryu to wanda ya bace ba zai cutar da ku ba suka ce to ana nufin mutum ya ji da kansa ya yi kokarin ya san abin da ya kamata ya yi a karan kansa abin da zai bari a karan kansa sannan ba ruwan shi da wanda zai bace Inda shi har ya shiryu to shi ne sayyidina abubakar da aka gaya masa cewa to ga fa mutane abinda suka fara fahimta daga wannan ayar saboda haka za a samu karancin masu wa'azi za a samu karancin masu hana mummuna da umarni da kyakkyawan aiki tunda an ce idan ma idan mutum ya riga ya ji da kansa to ba ruwansa da wanda ya bace to shine sai na abubakar ya hau minbari don ya yi wa mutane gyaran fahimtar da suka yi ba daidai ba sun fahimci aya gurguwar fahimta zai musu gyara akan wannan yake cewa ya ayyuhan nas innakum tatluna hadhihi al-aya wa innakum tad'unaha ala ghairi mawadhiha ce ya ku mutane kuna karanta wannan ayar kuna aje ta ba mahallin ta ba ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaytum yace wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ne kuma lalle na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa idza ra'aw zaliman ya'khudhu ala yadayhi lalle mutane idan suka ga azzalimi amma ba su rike hannayensa ba wato ba su hana shi zalunci ba wa fi lafzin a wani lafazi yace idza ra'aw al-munkara falam yughayyiru suka ga wani abun da yake mara kyau kuma ba su canza shi ba aw shaka an ya'ummahum Allah bi iqabin min indihi ya yi kusa Allah ta'ala ya saukar da wata ukuba daga wajensa da za ta gama kowa da kowa da za ta haɗe kowa da kowa ce to kaga ashe wannan ayar ba haka take nufi ba ba tana nufin a daina umarni da kyakkyawan abu ba a daina hana mummuna kowa ya ji kansa kowa ya yi ta kanta. ba haka take nufi ba inda haka take nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗi wannan magana ba wanda yana nuna maka dukkan wata fahimta da za ka yi wa ayar alkur'ani a samu hadisin da yake cin karo da wannan fahimtar to ba haka ayar take nufi ba domin alkur'ani domin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna bayanin alkur'ani suna wato fito da ma'anonin alkur'ani ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka dora wa alhakin yin bayani to litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim don ka yi wa mutane bayanin abin da aka saukar musu wato alkur'ani saboda haka a nan da suka dubi lafazin la ya man zalla idan har kun shiryu wanda ya bace ba zai cutar da ku ba sai suke fahimtar cewa mutum zai iya zama shiryayye ko da bai yi wa wani nasiha ba mutum zai iya zama shiryayye ko da bai hana mummunan abu ba bai yi umarni da kyakkyawa ba wanda kuma nusus na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suna nuna cewa yana daga cikin abin da yake wajibi akan kowane musulmi ya yi umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna gwargwadon ikonsa gwargwadon matsayinsa gwargwadon bigiran da Allah ta'ala ya aje shi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi fa dhalika adhafu al-iman kaga ashe kenan kowane mutum akwai yadda aka umarce shi ya canza abin da yake mara kyau gwargwadon ikonsa gwargwadon matsayinsa gwargwadon dama da Allah ta'ala ya bashi idan wanda zai iya hanawa ne da hannunsa saboda Allah ta'ala ya bashi madafan milki madafan iko su sai ya hana da hannunsa idan da harshen sa ne saboda ya Allah ta'ala ya bashi ilimi ya san abin da yake daidai ya san abin da ba daidai ba ya san yadda zai tsayar da hujja to sai ya hana da harshensa idan kuma baya da wannan baya da wannan baya da iko a hannunsa sannan kuma ba ilimi gare shi ba sai da zai iya tsayarwa da mutane hujja sai da zai musu bayani su fahimci kuskuren da suke kai to kada ya yi tarayya da mutane cikin aikata abin ya ƙi abin ya kyamace shi a ransa to kaga ashe kenan mutum ba zai zama shiryayye ba annabi ya ce wa zalika aqaqul iman wannan abin shine mafi karancin imani mafi rauninsa zama da ba za ka iya canza da hannu ba za ka iya canza da harshe ba ashe babu ƙasa da haka to ashe kaga umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wani bangare ne na shirya idan babu shi to an samu matsala a shirya wannan iza ta daitum din bata samu ba kuma da mun cewa la yazurrukum man dalla iza ta daitum idan kun shiryu ba za ku zama shiryayyu ba sai kun zama masu umarni da kyakkyawan abu masu hana mummuna lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun Allah ta'ala ya ce Allah an ci banu isra'il akan harshen annabi dawud da isa dan maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun saboda abinda suka yi na saban Allah da kuma ƙetare iyaka da suka yi Allah ta yi fassara saban da suka yi ya fassara ƙetare iyaka da suka yi kanu la yatanahawna an munkarin faru ba ta hana junansu wani abu mummuna da suka aikata wato ba ta yi wa junansu nasiha ba ta yi wa junansu wa'azi Allah ce tir da wannan abin da suke yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinun nasiha wato addini ka cokam shine an-nasiha yin nasiha wato nasiha ga juna saboda haka kaga ashe nasiha da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wani bangare ne na shirya idan mutum yana da ikon da zai hana da hannu bai hana ba to ya samu tangarda a shiryarsa ba zai ce la yadurrukum man dalla idza tadaytum ba ko yana da damar da zai hana da harshensa amma bai hana ba to shi ma anan ya samu tangarda a shiryarsa da haka ba zai zama cikin izahta daitun ba ko yana da damar ya hana ya nuna kyamar abin a da zuciyarsa amma bai yi ba ya kasance da shi ma ake yi to wannan shi ma bai samu shirya ba saboda haka izahta daitun da Allah ta'ala ya faɗa ya kunshi al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar abinda ayar take nunawa idan kuka yi umarni da kyakkyawan abu kuka hana mummuna ya zama na ba a ji maganar ku ba ba a ɗauki gaskiyarku ba ba a saurare ku ba to kada wannan ya sa ku kashe kanku da baƙin ciki wancan da shi yake abin shi ne zai cutar da kansa ba zai cutar da ku komai ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana ta gaya masa fa Allah ka ba su nafsaka ala asarihim illam yu'minu bi hadha alhadith asafa zaka kashe kanka ne saboda kin imani ba ka kashe kanka ba to kada bakin ciki ya sa har ka kamu da wata cuta da za ka zo ka mutu a dalilin ta saboda mutane sun ki imani wannan ba a hannun ka yake ba saboda haka idan kana lokacin da ake umarni da kyakkyawan abu ake hana mummuna amma ba a saurara to kada ka ɗauka wannan zai cuce ka in Allah ta'ala ya kawo ta ukuba ba kai sai tsere da kai sai ya kubutar da kai sai ya samu maka mafita sabanin idan ka gani ka shiru to babu shakka a nan kuma Allah idan ta zo to ba za ta rabe wannan da wannan ba shi yasa sai na abubakar ya kawo musu wannan hadisin inna nasa idza ra'aw zalima falam ya'khudhu bi yadi ala yadai wa fi lafz idza ra'aw al-munkara falam yughayyiruhu aw shaka an ya'ummuhum Allah bi aqab bi iqab min indihi ce idan mutane suka ga azzalimi to yana zalunci amma ba su kame hannunsa ba ba su hana shi zaluncinsa ba ba su ce da shi abin da yake yi a zalunci ba ne abin da yake bai kamata bai dace ba ba su yi wannan ba ko su ga wani mummunan abu su canza shi ba a shaka an ya'ummahumullahu bi iqabin min indihi to dab yake da ubangiji ta'ala ya saukar da hukumarsa kuma ta game kowa da kowa da wanda yake hanawa da wanda yake yi da wanda baya yi amma baya hanawa to kaga wanda yana nuna mummunan tasirin zunubi a cikin al'umma idan ana yin laifuka a cikin al'umma kuma ba a samun masu tsawatarwa to idan hukumar Allah ta zo ba za ta rarrabe ba za ta haɗa kowa da kowa ne shi yasa samuwar masu karantarwa masu wa'azi masu umarni da kyakkyawan abu su hana mummuna a cikin al'umma shine sinadarin wanzuwar wannan al'ummar shine sinadarin baka'inta idan aka rasa su to babu shakka wannan al'ummar ta doshi hanyar halakanta idan Allah ta'ala ya zo da kubar ta ba za ta raba kowa da kowa ba shi yasa samuwar masu umarni da kyakkyawan abu ko da kuwa masu yi musu biyayya masu yi musu da'a masu jin abin da suke faɗa kaɗan ne wannan zai yi tasiri domin ubangiji ta'ala ba zai game su da ba gaba ɗaya ba amma aka ce an rasa wanda zai ce a daina a yi gaskiya a bar karya, a bar zalunci a daina abu kaza ba kyau ya kasance an rasa wannan a cikin al'umma to al'umma nan tana cikin hadari tana cikin hadari wa zakara al-auza'i an yahya ibn abi kathir an abi salama an abi ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza ukhfiyat al-qati'atu lam tadurra illa sahibaha wa idza zaharat falam tughayyar darrat al-'amma wannan hadisi bai inganta ba da fuskar isnadi da ce akwai hadisai da yawa da suka zo waɗanda za su gaba za su wadatar gabarinsa hadisin yana cewa al-auza'i ya ruwaito daga yahya ibn abi kathir shi kuma daga abu salama ibn abdurrahman shi kuma daga abu huraira yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ukhfiyatil khati'a idan aka boye laifi wato ba a yi shi a karara ba ba a fito an yi shi a sarari ba ana yin shi ne a ɓoye lam tadurra illa sahibaha to wannan laifin ba zai cutar da kowa ba sai mai shi wa idza zaharat idan laifin ya fito baro baro falam tughayyar amma ba a canza shi ba ba a kawar da shi ba darrat amma to zai cutar da kowa da kowa haka hadisin yace amma hadisi ne wanda ibnu abin dunya ya kashi a cikin littafin sa asbabul uqubat yana cikin al-mu'jam al na tabarani amma a cikin sanadinsa akwai marwan ibn salim al-ghifari wanda mutum ne makaryaci mutum ne wanda aka tuhume shi da kirkirar hadisin karya ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin ya zo amma maganar bilal ibn sa'ad da yawa daga cikin almajiran auza'i sun ruwaito hadisin kamar ibn mubarak bishr ibn bikr al-walid ibn muslim surato hadisin daga al-auza'i an bilal ibn sa'ad qala fa akwai maganar ta bilal ibn sa'ad amma ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake nuna cewa lalle shi wancan mai ruwaya marwan ibn salim al-ghifari shi ya dauki hadisin ya maida shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa maganar wani malami ce shi kuma malamin watakila ya dubi nasoshi ne da suka zo waɗanda suke nuna wajabcin umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna da hana mai laifi yin laifinsa don kada hukumar Allah ta zo ta game kowa da kowa ce idan mutum ya yi laifinsa ne a koyi ba a san yana yi ba kaga ba batun a ce an ƙi yi masa wato an ƙi fawatar da shi tun da dama ba a san yana yi ba sabanin idan ya zama yana yin laifin baro-baro a fili kuma ya zama an yi shiru ba a hana shi ba to irin wannan idan hukumar Allah ta zo to za ta game kowa da kowa hadisin Abu Bakar da ya gabata yana tabbatar da haka amma wannan ta fuskar isnadi bai inganta a dingina ci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba magana ce ta wani malami wanda ake kiran shi bilal ibn sa'd wa zakara al-imam ahmad an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu tushaku al-qura an takhruba wa hiya 'amira qila wa kayfa قيل wa hiya amira qala idha ala على فجارها wa sada al qabila آه imam ahmad ya ruwaito daga umar ibn khabbab umar ibn khabbab yake cewa tushakul qura an takhru birane sun kusa su rushe wahi amira alhalin ga ta a raye a gine da jama'a da mutane amma ta kusa ta rushe ta zama kufai da zama na babu komai kowa ya kabin nan mutane da sun kare ila wa kaifa taqrubu ya amira sai za a yi birni yana raye yana gine kuma a ce ya rushe kala idza ala fujjaruha abraraha idan fajiran ciki suka danne masu biyayya wato mutanen kirki idan mutanen banza da cikinta suka danne mutanen kirki wasada qabilata munafiquha munafiki a cikin kabila ya zama shine shugaba cikin al'umma ya zama shine shugaba to babu shakka idan ya zama na fajirai suke rike da akalar akalar al'umma suke da madafan iko ya zama na munafiki shi ke jagoranci to abu shakka wannan ba zai jagoranci zuwa ga zuwa ga tudubin tsira ba zai jagoranci ne zuwa ga halaka domin zai kawo abin da yake saban Allah ne ya baza sannan kuma ya hana masu da'a masu biyayya masu gyara ya hana su gyara to kaga daga nan al'umma za ta yi ta lalacewa gari zai ta lalacewa karshe sun ana ganin gari ne wanda yake rayayye sai dawo ya zama mataccen gari saboda fajirai sun zama su ne jagorori su ne shugabanni wannan ruwaya khalid ibn ma'dan shine ruwaito daga sayyidina umar ibn al-khattab akwai intifai akwai katsewa a cikin saltalar isnadin saboda khalid ibn ma'dan lam yudrik umar ibn al-khattab بيلتك أمر ننخطان بقى وذكر الاوزاعي أن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم الاوزاعي يا يارويتو دقى حسان بن عطية دقى النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن عطية تابهني بس هابي بني بل ما ينا دقى ƙananan tabi'ai baya cikin manyan tabi'ai domin ya rasu hijiran manzo Allah tana shekara 120 saboda haka kaga ba yadda za a yi ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam dole ruwaya ta ta zama akwai wasu da akwai wani tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma wasu saboda ba mutum saboda ba babban ma tabi'i bane bare ka ce watakila sahabi ne kawai tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan isnadin shi ake kira isnadun mu'dal wanda ake zargin mutum sama da ɗaya sun fada a cikin sarsalar isnadin mutum sama da ɗaya kuma a jere a jere don da atiya da ibn atiya dole akwai wani wataƙila akwai wani na biyu watakila ma na uku watakila fiye da haka ma kafin a je kan annabi sallallahu alaihi wasallama don hadisin da ya zama isnadin sa irin wannan ne to hadisi ne mai rauni kwarai da gaske wato rauninsa rauni ne mai tsanani yana cikin littafin asbabul uqubat na Ibn abi dunya da littafin abu amr ad-dani as-sunan al-warida fil fitan amma hadisin bai inganta ba akwai wata riwaya a cikin al-kamil na Ibn adi daga jabir dan abdullah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ita ma riwaya ce ta ƙarya ba ta inganta ba abinda riwaya take cewa sayazharu shiraru ummati ala khiyariha yace a shararan al'ummata za su yi rinjaye akan mutanen kirkinta wato nagartattun cikin al'umma hatta ya tafiya fihim har mu'mini ya rika koya kansa har mu'mini ya zama baya iya bayyana kansa baya iya bayyana kansa shi mu'mini ne ya rika koya kansa kama ya tafi al-munafiqu fi al-yawm kama yanda munafiki a yau yake koya kansa amma hadisin bai inganta ba وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال يأتي زمان يذوب فيه قلب مؤمن كما يذوب الملح في الماء ابن أبي الدنيا إلى a يا رويته أشكل لتافنسا أسباب العقوبات لتافنسا الأمر بالمعروف hadisin ibnu abbas wanda ake jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa cewa ya'ti zamanun yazu fihi qalbul mu'min wani zamani zai zo wanda zuciyar mumini za ta rika narkewa kama ya zubul mulku fil ma kamar yadda gishiri yake narkewa a cikin ruwa kila mimma mimma zaka ya rasulullah aka ce saboda me haka za ta faru ya ma'aikin Allah kala mimma yara min al munkari la yastati'u taghyiruhu saboda abinda zai rika gani mummuna abinda zai rika gani na rashin kyautawa amma ba zai iya canzawa ba to shi ma wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne da'ifun jiddan ah, ko hadisi mu'dhal sannan cikinsa akwai ashras abi shaiban ashras abi shaiban wanda majhul ne saka shi ma wannan bai inganta ba wa zakara al-imam ahmad min hadith jarir anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktharu mimma mimman ya'malu lam yughayyiruhu illa 'ammahum Allah bi iqab imam ahmad a cikin littafin sa al-musnad haka nan hadisi yana cikin sunan abi dawud ibn majah yana cikin musnad abi dawud as-sayalisi yana cikin al-mawjam al-kabir na at-tabarani hadisin jarir ibn abdullah al-bajali yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min qawmin fihim bil ma'asi babu wasu mutanen da za a rika saban Allah a cikin su hum a'azzu wa aktharu mimman ya'maluhu kuma su kasance su ne mafi karfi mafi yawa akan waɗanda suke aikata saban lam yughayyiruhu sannan ba za su canza saban ba za su kawar da saban ba illa ammahumullahu bi iqab fa ce Allah ya game su da iqabarsa wannan hadisi hadisin sayyidina Abubakar yana goyen bayan sa saboda haka hadisi ne wanda yake tabbatacce a ruwayar sayyidina Abubakar da ta da ta gabata tana taimaka masa hadisin yana cewa ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi to babu wasu mutane ba wata al'umma da zai zama wasu suna saban Allah a cikin al'umma ga kuma wasu mutane da yawa wanda ba saban Allah suke ba kuma suna da karfi suna da iko amma kuma su ki hana masu saban Allah masu yin ba daidai ba abinda suke yi na rashin kyautawa face idan Allah ya kawo hukuma sai ya hada kowa da kowa hadisin da ya gabata na sayyidina Abubakar ينا تبت الدونا وفي سيد البخاري عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه آه، حديثي هذا بتش كن سيد البخاري دقى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما شيد ما يتنسى قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزو صلى الله عليه وسلم yana cewa yuja'u birrajuli yawm kiyama za a zo da wani mutum ranar gobe kiyama fa yulqa a jefa shi cikin wuta fatandaliqu aqtabuhu fi nar hanjin cikinsa su zazzago a cikin wuta fa yaduru kama yaduru alhimaru biraha ya rika zagayawa yana ta zagaye a cikin wuta kamar yadda jaki yake zagayen tirkensa fa yajtami'u alaihi ahlun nar dan wuta su taru a kansa fa yaquluna su rika cewa ai fulan ya wani ma sha'anuka me ya same ka haka alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ba kai ne kake umartar mu da kyakkyawan abu ba kake hana mu mummuna qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati Ya ce, e na zama ina umarta ku da kyakkyawan abu ni ba na yi wa haku ma'anin munkari wa a ati ina hana ku mummunan abu kuma ni cin yi wato wani hadisi shi ma yana nuna yadda wato zunubi yake da tasiri kuma yadda Allah ta'ala ba ya kyara mai laifi sannan kuma yana nuna girman mutum ya yi umarni da abu kuma ya saba ya yi umarni da abu wanda yake mai kyau shi kuma ya rika gujewa abin ko ya hada abu mummuna shi kuma ya zama yana yin abin a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana babu hoton irin wannan da zai kasance ranar gobe kiyama a cikin wuta don wuta za su ga a kawo wani mutum yayin da suke cikin azaba sai su ga an zo da wani mutum ga hannun cikinsa ya zazzago ya rika zagaya kuma yana ta zagaye yana ta hajijiya a guri guda hanji cikin sana zuba su taru a kansa don sun ga wani abu da su su azabar tasu ba ta kai haka ba saboda haka yanzu su tunanin me shi me yi har ya fi su azaba to kuma suna zuwa sai su gane a malamin su ne mai musu wa'azi mai karantar da su kuma kasance wasu suma a wuta ya nuna suma almajiran manza ne wato ba ba na kirki ba ne in na kirki ne me ya kasu su wuta ya nuna da shi da su da jirgi ɗaya kwaso shi yana umarta su ba ta yi shi ma kuma ba ya yi yana hana su ba ta haduwa shi ma kuma ba ya haduwa saboda haka su sun shiga wuta sai suka ga an zo da shi amma sai suka ga tashi zaba ta fi su ce ma shi ai kulan ai kulan wato suka kira shi da sunansa alamar sun san shi ma anuka me ya faru da kai haka domin ga yanayin da suka ganshi a ciki ba alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ba kai ne kake mana wa'azi ba ba kai ne kake karantar da ba kai ne kake diri ba kana gaya mana cewa abu kaza abu kaza abu kaza haramun ne abu kaza bai dace ba abu kaza ya kuma yanzu muka ganka har ka dara mu to shi ne yake cewa kuntu amurukum bil ma'rufi wala ati duk abin da zan ce da ku yana da kyau a yi ni ba zan yi ba duk abin da zan hana ku ni kuma zan zagaye in je in yi to kaga wannan ba karamin tsoratarwa ba ne da firgitarwa ga malamai masu karantarwa da dukkan wani da zai zama mai wa'azi mai cewa a yi kaza a bar kaza wato yana nuna cewa shi ukubarsa idan ya saba wa abin nan da yake karantarwa sai ta kusa waɗanda yake karantarwa sannan kuma abu na biyu yana nuna Allah ta'ala zai kunyata shi domin a nan duniya ba su san abin da yake faruwa ba sai a can ubangiji ta'ala ya kawo shi tsakiyarsu ya yi musu uku ya musu aza ya masa ukubar da su bai musu ba kun ga shi yau mutum da sara'ir ranar da ake tona asiri ita kansa wannan shi kansa wannan tonan sililin shi kansa wata ukuba ce ko ba komai ba da watakila a gefe can guri guda can aka sa shi a wani bangare can inda ba sani ba watakila ya fi masa sauki sama da a ce a zo gabansu ana ana wato ana ana yi masa ukuba irin wannan wa zakara al-imamu ahmad قال كان حبر من أحبار بني إسرائيل يخشى منزله الرجال والنساء إمام أحمد أتكي لتافن الزهج ياكاو ولا أثر وتهكاية دقى مالك ابن دينار مالك ابن دينار daga cikin tabi'ai min siqati tabi'in ba shi da ruwayoyi da yawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi galibin hikayoyi ne ya shahara da zuhudu da gudun duniya da wa'azi da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna da maganganu na tsoratarwa to sauraka ya kawo na hikaya irin cikin kayoyin da ake hikaitowa daga banu isra'il malik ibn dinar ya rasu shekarar hijira 127 ibn al-madini yana cewa ya rasu shekarar ta 130 yake cewa kana habrun min ahbari bani isra'il yabsha manzilahu ar-rijal wan nisa wani babban malami da cikin malaman banu isra'il maza da mata na taruwa a gidansa faya izuhum ya yi musu wa'azi wa yuzakkiruhum bi ayyamillah ya tunatar da su kissoshi na al'ummomin da suka wuce da irin abin da Allah ta'ala ya yi musu na ukuba fara ba'd banihi yawman yaqbizu an-nisa' cikin matan da suke haduwa a gidansa sauraron wa'azi sai wata rana ya hango ɗaya daga cikin 'ya'yansa yana tsikarin wata mace ko yana tsikarin matan faƙala mahlan ya bani sai ce yi a hankali ɗana yi a hankali wato yana kamar yana tsawatar da shi a bada wata kalma wacce ba ba mai kaushi ba bai yi fushi ba bai tsananta ba fasa kafa min saririhi fankafa a nuka'uhu sai ya fado daga kan kujerarsa sai jijiyar bayansa sai ta tsinke to kaga zai samu faralayin wa wasu wa usqidat imra'atuhu matarsa da ciki ta yi bari wa qutila banuhu ya'yan da suka mutu fa awha Allahu ila nabiyihim an akhbir fulanan al-habra na jance al-khabar al anni la ukhriju min sulbika siddiqan abadan ka gaya wa sai Allah ya wahayi zuwa ga annabin wannan lokacin yace ka gaya ma wane malamin nan cewa har abada ba zan fitar da wani mai matsayin siddiqi daga cikin tsabansa ba ma kana ghadabuka kali illa an qulta mahlan ya bani ya bunay mahlan ya bunay fushin da zaka yi kenan saboda ni kawai ka ce wa danka a hankali a hankali shi ke nan kalmar da za ka faɗa ta waɗanda kista ce daga cikin kistoshin da ake jinginawa zuwa gaban isra'il wanda masu wa'azi a dacin sukan faɗe su don faɗakarwa don jan hankali akan wani abin da ya kamata a jan hankali a kansa kuma mun sha magana akan irin waɗannan kistoshi da matsayin da suke da shi a gurin musulmi وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام أحمد cikin musnad ya kawo hadisin Abdullahi dan Mas'ud wannan hadisin ya gabata a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum muhaqqarat dhunub hadisi ne tabbatacce manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wa muhaqqarat dhunub ku guji laifukan da ake rena su zunuban da ba a ɗaukar su a bakin komai ba ana ganin su ƙanana ne fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu wannan abin da ake gani karami ne ko waɗannan zunuban da ake ganin su kanana ne za su taru su taru su taru akan mutum har sai sun halaka shi wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna masalan ka masalil qaumi nazalu arda fulan falat ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma waɗannan kananan laifuka ko laifukan da ake renawa ya ba da ya ba su wani misali ce misalin wasu mutane ne da suka sauka a cikin jeji a wani gurin da yake jeji ne ba gida gaba ba gida baya fa hadara sani'ul qaum sai aka zo lokacin da za a hada abinci za a ci abinci ana neman abin da za a dafa abin da za a ci fa ja'ala ar tsali. yantaliqu ya yaji'u bil 'ud war-rajulu yaji'u bil 'ud sai ya kasance wanda ya tafi ya zo da wani. dan abin nan kire na na itace wanda ba ya kawo wani kire wanda ba ya kawo wani kire kowa ya je ya dauko abin da ya dan samu gurin sahara ce ba ba itatuwa haka a tafi neman abin da za a kunna wuta wannan ya wato ya yi gabas wannan ya yi yamma wannan ya kudu wannan ya arewa kowa ya je dan samu abin da zai samu hatta jama'u sawa da sai suka tara kirare da yawa wa ajjaju naran nan da nan sai suka wato hura wuta ba ta nan tana ci sosai wa an zaju ma kaza fiha abinda suka jefa na nama ya dahu kaga dan kadan kadan kadan kadan aka samu abinda ya kunna wuta mai karfi har ma ta dafa musu nama to haka rufuffuka suke ana ganin su kadan kadan kadan kadan amma suna taruwa suna taruwa sai su halaka mutum su kona shi وفي سير البخاري أن أنس بن مالك قال إنكم لتعملون أعمالا بسم الله وفي صحيح البخاري أن أنس بن مالك نعم قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبكات وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سكتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من قشاش الأرض وفي الحلية لأبي نعيم أن حذيفة أنه قيل له في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم قال لا ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلقوا من دينهم كما ينسلق الرجل من قميصه ومن ها هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر كما أن القبلة بريد الجماع والغناء بريد الزنا والنذر بريد العشق والمرض بريد الموت وفي الحلية أيضا عن ابن عباس أنه قال يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب وضيكك أنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب وفرحك بالذنب إذا ذكرت به أعظم من الذنب وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب وخوفك من الرب من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نذر الله إليك أعظم من الذنب ويهك هل تدري ما كان ذنب أيوب عليه السلام فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله استغاث به مسكين على ظالم يدرأه أن فلم يعنه ولم ينهى الظالم عن ظلمه فابتلاه الله قال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزائي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر القطيئة ولكن انظر إلى من عصيت وقال الفضيل بن إياد بقدر ما يصبر الذنب عندك يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك يصبر عند الله وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس وذلك أنه أول من أصاني وإنما أعد من أصاني من الأموات وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر سكل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال قال الترمذي هذا حديث صحيح ما يجي وفي سيو البخاري أن أنس بن مالك قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر يا تبت cikin sayo al-bukhari daga Anas dan Malik yace innakum yace lalle ku kuna aikata wasu ayyuka a ganin ku ba su fi silin gashi ba wato ba kwa ganin su manya kuna yin wasu abubuwa da kuke ganin su yan kanana ne ba su da girma in kunna lana'udduha ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat amma mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam muna daukan wannan wannan ayyukan suna daga cikin laifuka masu halakarwa to ko kuna daukar su kanana mu kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daukar su manya manyan laifuka ne wanda za su kai mutane zuwa ga halaka wannan tun sahabbai na da rai aka saka samun waɗanda suke aikata laifuka amma suna ganin su kanana ne wato abun ya dade ballantana kuma yanzu da yanzu zai zo ga yadda ake yi daukar sabon Allah manya manyan maganin su ake kanana ne wato waɗanda suke katin ma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa الشرك بالله الزنا قتل النفس بغير الحق القذف المحسنات المؤمنات duk ga sunan ana yin su amma gani ake ba kamar ba ba wani abu ake yi ba wa fi sahihayn min hadith Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat hadisi ne shahararre a cikin sahihayn hadisin Abdullah ibn Umar wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa an yi ma wata mata azaba fi hurrat fi hirratin bi hirra saboda wata mage wata kyanwa habisat ha da ta tsare ta hatta matat har sai da ta mutu wato ta sa ta a keji ko a daki ta kulle ba ta sake ta ba bata ba ta abinci ba har sai ta mutu a dalilin wannan Allah ta'ala ya shigar da ita wuta fa dakhalat an ta shiga wuta saboda wannan lahi a tsabata wala ba bata ciyar da ita ba ba ta shayar da ita ba wala rakata ta akulu min hashashil ard bata batta ta ci daga kwarin da suke doran kasa wato bata batta ta fita ta je ta nemi abinci da kanta ba ita kuma bata bata ba a dalilin wannan Allah ta'ala ya kama ta da cewa ta ta ta yi zalunci kuma ubangiji ya Allah jefa ta cikin wuta babu shakka wannan hadisin hadisi ne mai tsoratarwa ga dukkan wani wanda zai shiga haƙƙin wani idan har wanda zai shiga haƙƙin dabba kyanwa Allah ta'ala ba zai kyale shi ba zai kona shi zai jefa shi wuta to ina ga wanda zai shiga haƙƙin bil'adama ina ga wanda zai shiga haƙƙin matansa ya tsare su a gida ba ci ba sha ya fita shi ya je ya ce ya sha ya ƙoshi ya bar su ba ci ba sha kuma yana ganin ba wani abu bane ne ko Allah ta'ala ya bashi ƴaƴa maimakon ya kula da haƙƙin ƴaƴan nan ci da sha da lafiyar su da su ba sai ya watsar da su ya shiga harkar gaban sa. ba ilmantarwa ba kula da lafiyar su ba ci ba sha lokaci ma ya ce bara ya kwashe su kawai kai su yi almajirci ba wani wani abu ba saboda horoba min almasuliya dan kai dau nauyi sai ya jefa su can wani gari su shiga cikin wani yanayi zama da suna bara ba isasshen ba kyakkyawan abinci ba kyakkyawan matoki ba ba ainihin kula da lafiyarsu wasu su zama yan kwaya wasu zama barayi wasu cututtuka su kashe su shin mutumin da zai ji wannan hadisin ba zai zama ya ji tsoron irin wannan aiki ba idan har mage Allah ta'ala zai yi wa mutum azaba saboda ita ina ga wanda zai bar iyalansa ba ci ba sha mutum nawa ne yake gudu ya bar iyalansa a ce ya gudu ba san inda yake ba saboda kai basu a tagayyare a cikin wahala ko in zai tafi da safe ce kawai ki dabbara kanki ba zai ba ta abinci ba zai ba ta kudin abin nan ba kaga babu shakka wannan yana da hadari kwarai da gaske وفي الحلي لأبي نعيم أن حذيفة أنه قيل له في يوم واحد تركت بني إسرائيل دينهم أشكي حلية أبي نعيم سند ستهيه نزوع وحذيفة ابن اليمان an tambaye shi aka ce a rana ɗaya ne banu isra'ila suka bar addininsu wato a lokaci guda ne fatsam haka kawai suka ce sun bar addini ko ku a hankali a hankali abin ya faru qala ba rana ɗaya bane walakin na kanu idan umiru bi shay'in taraku sun kasance duk sanda aka umarce su da wani abu sai su ki wa idza nuhu an shay'in rakibu idan aka hana su kuma wani abu sai su yi hatta talaqu min dinihim a hankali a hankali har sai suka bar addini wato kaɗan-kaɗan suna barin umarnin Allah da umarnin manzannin Allah suna aikata abin da Allah ya hana kaɗan kaɗan kaɗan kadan har aka waye gari ba addinin gaba ɗaya sun tube shi sun jefar wani yana nuna maka saban Allah kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yake jan mutum har ya jefa shi ga kafirci daga barin umarnin Allah da manzanninsa ne daga aikata abin da Allah ya haramta ne har ma suka kai ga har suka kai ga fita daga musulmi daga addinansu to haka kowace al'umma kowane irin mutum idan ya rena sabon Allah yau da gobe yau da gobe yau da gobe to yana yin abun kadana har yanzu yana yin manya har yanzu yana yin abin da yake a shirka ne ko kafirci ne ce kama yan salikun rajulu min kamisi suka fice suka tube addinin Allah kamar yadda ɗayan ku yake tube rigar jikinsa wa min huna qala ba'd as-salaf nan ne wani daga cikin magabata yake cewa al-ma'asi barinul kufur wato saban Allah dan sako ne zuwa ga kafirci wato saban Allah hanya ce ta da take kai mutum zuwa ga kafirci to mutum yana saban Allah yana rena abin da yake na saban Allah baya tuba baya nadama to yau da gobe yau da gobe abin yana taruwa zai burin kasa iblis har ya ja shi zuwa ga kafirci shi yasa Allah ta'ala da ya hana da ya hana mu'mini daga sautin su a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam la tarfa'u aswatukum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jari ba'dikum li ba'd sai yace mai an tahbata aqalukum wa antum la tash'urun ya ku da suka imani kada ku rika daga sautin ku akan sautin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku rika kara a gaban sa kuna kara ji kuna daga murya kamar yadda kuke daga wa junan ku murya yin haka shi yin haka ba kafirci ne sabo ne rashin ladabi sabo ne mutum ya zo daga muryarsa waɗanda suke daga muryarsa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce sun kafirta ba su sake shigowa musulunci sun yi sabo sun yi abin da ba daidai ba amma ƙarshe sai Allah ce an tahbata a'malukum wa antum la shoro. kada ku jawo ayyukan ku su rushe ba ku sani ba wato a hankali a hankali wannan zai kai ku ga saban wannan saban zai kai ku ga kafirci kafirci kuma yana rushe aiki to yana cewa daga saban Allah a hankali mutum zai jefa kansa cikin kafirci kafirci kuma yana rushe aiki shi yasa sai Allah ya rufe da ayar da an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun wa min huna qala ba'd as-salaf al-ma'asi barid al-kufr to al-ma'asi saban Allah hanya ce da take kaiwa zuwa kafirci kama anna al-qiblata barid al-jima' kamar yadda wato sun ba take zuwa take sa mutum ya sadu da mace da ba ba tashi ba hakanan alghina wal ghina'a bariduz zina wanda wa kada da waƙe-waƙe sukan wato zuzu ta zuciya sayar mata da sha'awa har mutum ya fada cikin zina wan nazara baridul ishq kamar da mutum daga gani ne zai kamu da ciwon so daga ya gani kuma shi kinan sai ciwon so ya shiga jikinsa wal marad baridul kamar da daga rashin lafiya ne ake zarcewa zuwa ga mutuwa to haka sama saban Allah daga nan ne ake zarcewa zuwa ga kafirci wa fil hilya aidan an ibn abbas qala ya sahib adh la ta'man su'a aqibatihi wannan hadisin hadisi ne wanda bai bai inganta ba asar ne zuwa ga abdullahi dan abbas amma bai inganta ba sanadinsa sanadi ne mai rauni kwarai da gaske yana cewa ya sahiban zambi ya kai mai zunubi la ta'man su'a aqibatihi kada ka amince da mummunan ƙarshensa wato kada ka yi tsammanin ƙarshensa ba zai yi muni ba wala ma ya taba zamba a abubuwan min azzamba idan amiltahu idan ka yi zunubi to abinda zai biyo bayan zunubin abinda zunubin zai wato zai haifar ya fi girma sama da zunubin qillatu haya'ika min man ala yaminika wa ala wa ala shimali qillatu haya'ika min man ala al-yamin wa ala shimali wa anta ala dhanbi a'zam min adh-dhanb karancin kunyarka ga mala'ikan da yake damanka da wanda yake hagunka yayin da kake zunubi ya fi ma zunubin girma wa dhahikuka wa anta la tadri ma Allahu sani'un bika a'zamu min adh-dhanbi ka rinka kyakya ta dariya bayan kayi zunubi baka san abin da Allah ta'ala zai yi maka ba na ukuba baka san irin kamun da zai maka ba wannan yafi zunubin girma wa farahuka bi dhanbi idza zafirta bihi a'zamu min adh-dhanbi farin cikin da kake yi yayin da ka samu damar yin zunubi yafi ma zunubin girma wa huznuka 'ala adh-dhanbi idza fataka 'azamu min adh-dhanb ka rika bakin ciki da damuwa idan ka kasa samun abin da kake so na laifi ka kasa yin zunubin da kai ka kudir aniya za ka yi to ya fi ma zunubin girma wa khawfuka min ar-rih harakat sitra babika tsoranka da iska idan ta motsa ta motsa ta motsa labulan kofarka wa anta ala zambi alhal kana cikin zunubi wato labulan kofar ɗakin ka ko wundan kai kada ka ji tsoron ka a hango ka yayin da kake wani laifi wala yastaribu fu'aduka min nazari llahi ilayka amma ba zuciyarka ba ta kadawa cewa Allah ta'ala yana ganin ka وانا اعظم من الذنب يا بلي في الجرمة ويحكى يا كي تشكى هل تدري ما كان ذنب ايوب كاتم منين لي فين ايوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهب ماله الا يجر بيش اجكنسا تهي سا قصرش اللابية يجر بيش دوك يسا تهي تفيد ايتا استغاث به مسكين على ظالم يجرؤه عنه وني بيروني ya nemi taimakonsa akan wani azzalimin da zai iya kare shi daga gare shi wato zai iya ba shi kariya daga wannan azzalimin falam yughithu amma bai taimaka masa ba walam yanha adh-dhalima zulmihi bai hana azzalimin yin zalintinsa ba faqtalahu Allah sai Allah ya jarrabe shi wannan kamar da muka ce bai tabbata zuwa ga Abdullahi dan Abbas ba sanadinsa akwai Juwaybir wanda shi kuma ya daga Az-Zahhak shi kuma ibn Muzahim shi kuma daga ibn abbas juwaibir da'ifu jiddan a hadisi tsasar ne bai tabbata ba kuma sa ma akwai nakara sa akwai abinda ba gaskiya ba ne cewa ayyub alaihissalam allah ya jarrabe shi saboda wani mutum ya nemi ya taimaka mata ya hana mai zalunci zalunce shi ko bai taimake shi ba allah ya jarrabe shi wannan ba gaskiya ba ne wace annabi ayyub allah ya jarrabe shi saboda ya ki kare mai wani daga zalunci ba wannan da tuhuma ce da ba ta da tushe saboda abdullahi dan abbas bai faɗi wannan magana ba saboda ba tabbata zuwa gare shi da kyakkyawan sassala ba lokaci ya yi za mu dakata a nan da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين amma بعد wanda yake cewa assalamu alaikum an karantar da cewa magabata na kwarai sun kasance suna masu jin tsoro an karba aikinsu ko ko ba a karba ba ya ce to ni idan na tuna na yi aiki na gari sai in ji daɗi a ƙara mun bayani e to wannan ba zai ci karo da kana tsoron a karba ko ba a karba ba dama duk mutumin kwarai idan ya aiki na kwarai zai ji daɗi kamar yadda idan mutumin kamar da yadda idan yi aiki mara kyau zai ji damuwa inda za ka yi laifi abin zai dame ka za ka nan idan ka cewa ka yi kyakkyawan aiki za ka ji daɗi ba ma wani jin daɗin ba shi yake nuna kuma ba za ka yi tsoron ko an karɓa ko ba a karɓa ba tsoro daban tsoro ba ya hana ka ji daɗin saboda ka babu cin karo tsakanin jin daɗin yi aiki na kwarai da kuma tsoron cewa Allah ya karba ko bai karba ba wannan cikinsa alama ce ai ta ta mutanen kirki saboda haka yadda kasancewa za ka damu idan kai ba daidai ba za ka za ka ji daɗi idan kai daidai wannan babu wani abu wanda yake cewa assalamu alaikum ni sana'ata in sayo motoci bashi sannan kuma in sayar da wasu in sayar da su bashi ko in sayar da wasu a bashi bayan na dora riba ta kai. menene matsayin abin da nake yi a shari'a babu wani laifi a dan ka sayo abu bashi ba hana ka sayar bashi ba cewa ka in ka saya bashi ba dole sai ka sayar kuɗi hannu kana yi ka sayar da bashi kuma duk abin da ka saya za ka sayar dama za ka sayar ne don ka samu wani abu na riba haka don ka ɗora riba a kayanka ne saboda kai kake zama saboda eh, ka yi da talata alkharaju a don abin abinda za ka biya idan ya lalace ko ya salwanta to za ka yi cin ribarsa kaga yanzu wannan motar da take hannunka inda za a zo a ɗauke ta ko ta lalace ko gobara ko wani abu ai za ka biya masu asalin motar ba za a ce shi kenan ya tafi a banza ba sai dai in sun yafe maka to kuwa tun da har zamanin abun akan ka yake kai ne za ka biya to za ka yi cin riba abun wannan ya ce menene hukuncin wanda ya sadu da matarsa tana cikin jini Allah ta'ala ya hana wannan Allah ta'ala ce salu naka anil kulhuwa azan fata zilun nisa a fil wala ta la hunna hatta ya yatahurna wa na fata hunna min a barakun Allah waka ubangiji ya hana mutum ya kusanci matarsa tana jini har sai ta dauke kuma ta yi wanka eh eh da jinin haihuwa da jinin haila da hukuncin su daya da jinin haihuwa da jinin haila da hukuncin su daya a jinin haila akwai hadisi da yazo na Abdullahi dan Abbas a cikin sunan Nasa'i cewa mutumin da ya kusanci matarsa tana haila zai yi sadaka da nisfu dinar ko kuma dinari dinari guda ko rabin dinari rabin dinari guda zai kai wajen dubu saba'in na jin rabin sa zai kai kaga talatin da wani abu wannan yake cewa ni ne nake nake da kayan lambu sai ake mun sata ganin haka sai na sa guba a kayan sai wani ya zo ya sata ya ci ya mutu to da hukuncin haka kayi kisan kai ba a ce don ana maka sata ka kashe barawon ba ka sa abin da za ka kama shi ba ka sa abin da zai ce mutu ba kuma sannan ba ka san wani zai iya zuwa ya ci ba wai don yana barawo ba matsuwa ta basu ta sa ya zo ya ci ya matsu ya rasa abin da zai ci a lokacin shari'a ta ba shi dama ya ci kuma kai ka sa guba ya ci ya mutu sannan tsuntsaye za su ci su ba suka ci suka mutu Allah ya ba su iko su ci ba laifi suka yi ba sun ci sun ci kasa kuma sun mutu a gaskiya wannan babban abu ne wadaka in har kayi haka kana zaton kamar daidai kai to kayi kuskure wadaka sai kai kafarar kafarar kisan kai sannan kuma ka nemi wanda ya mutu a biya diyarsa sannan wanda ya ce salamu alaikum menene gaskiyar maganar hoton da ake yawo da shi ana cewa wai wani sahabi ne mai suna hujjar ibn adi wanda ake aka tono kabarinsa a kasar syria domin na ji wasu suna cewa wai wannan ya jawo da yawa daga cikin ahalus sunna sun koma addinin shi'a ta wannan propaganda ce ba propaganda ce ta ta makiya cewa wai akwai kabarin hujjar ibn adi wanda aka tono shi kuma an tono shi lafiyar salau kamar jiya kamar yanzu aka binne shi komai nashi bai tabu ba an dau hoton shi aka rika yadawa a abin nan to alal hakika wannan hoton ɗaya ne daga cikin mutanen da bashar asad ya rika zuba musu ruwan makamai daga sama ya mutu an dau hoton sa kamar da kusa ana daukan hoton gawawaki a dau hoton wannan a dau gashi nan kullum ana wani dan jarida da ake kiransa a zakariya ko yahya asalinsa ɗan algeria ne irin yan tawayen nan ne shi ba wai shi abu da irin yan ba da addini ne yan ba da addini ne yana rigima da gwamnatin sai don haka ya gudu can kasashen turai yana kasar turai na jana ingila ne a zaune to yana goyon bayan bashar asad da abin da yake yi saboda haka ya ɗauki wannan hoton sai ya ce hoton hujjar ibn abin nan eh, eh, ibn adi hoton sahabi ne aka kashe aka tono abin nan aka tono kabarinsa sai ya sa a facebook sa shikenan kun ga wani mutum ne mara addini wani dan rigima kuma mai goyon bayan azalimi shi ne ya ɗau hoton ya sa shi kenan kuma sai aka ta yaɗawa aka ce ai ga sahabi ma ga eh ga sahabi eh ga sahabi kaga in ba wawa ba ko wanda daman can yana yana jiran ya samu abin da zai zage ahlus sunna da shi ai ba zai faɗa haka ba sannan kuma yaushe ne yaushe ne mabiya addinin shi'a za su yi za su yi magana martabar haɓai? har suna da abin da za su bakin magana da za su yi magana akan martabar haɓai? idan duk duniya kowa zai yi magana akan martabar haɓai, ai yan shi'a su ne a ƙarshe har su ce an tono wani sahabi an yi kaza an yi kaza an yi kaza wanda kullum kuna nan kuna dura musu ashar ana tababata da ku kun gina addinin ku akan zagin su zagin su shine rukunin addinin kuma har ku ayi magana cewa wani ya tono su sahabi to da ya tono sahabin sai ba ku ku zo ku dauka shi me zai da ya dauka ya abin nan ya nuna ce ga karamar sahabbai hujur Ibnu Adi abin da yasa suka yi farfaganda da shi hujjar ibn adi yana cikin waɗanda suka yi suka tawaye ga muawiya ibn abi sufyan tawaye da makami a kufa aka kama su aka kai su gaban muawiya su su goma sha uku saboda haka shi kuma sai yake ganin waɗannan annabi ya ce idza jaa ahadun wa amrukum wahidun yuridu an yashqa asaku idan wani ya zo yana so ya kawo muku rabuwar kai shugabancin ku daya amma yake so ya dara al'umma su zama biyu a shiga yaƙi yaƙi to a kashe shi bisa wannan ijtihadin sai ya ga cewa waɗannan sun yi abin da suka cancanci kisa musamman masu kawo makami ba wai da baki bane makamai suka amma an fafata da su saboda haka sai ya ce a je a kashe su bayan an tafi sai da suna Aisha ta aika masa da takarda tana gargadinsa cewa kada ya kashe su sai ya aika cewa to a a kyale su kafin dan sakon ya je har an kashe bakwai a ciki har da shi wannan sai aka saki shida daga baya sayyidina muawiya ta nadama ma akan saboda shi din labarin da aka zo masa da shi gashi gashi gashi gashi abin da suka yi har ma sun kafa sun sun kafa runduna da makamai an fara yaki Kada za a koma da kenan al'umma ta koma da a ci gaba da zubar da jini da yake ganin barin waɗannan zai zama hadari ga haɗin kan al'umma bayan al'umma ta zama ƙarƙashin inuwa ɗaya amma duk daga baya da sai da ta aisha ta rubuta masu takarda ta yi ga to ya kamata a kyale su to amma kafin aje har an fara zartar da hukunci akan wasu to daga cikinsu akwai shi hujjar ibn to shi yasa kaga ai shi a tunda mu'awiya ne ya kashe shi kaga su za su so a ce kabarin sa ne gashi nan ma ba abin da ya taba shi wanda ya zama abin kunya ga mu'awiya ko wannan shi ne dalili kawai amma wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ne. so kabar shi mai wannan hoton ɗaya ne daga cikin mutanen da bashar asiri ya kashe duk waɗanda suka san shi sun san ai wannan hoton wane ne makocin suwa ne amma ga shi ana tawo da shi ya madidi a rana ta buga a jaridu mu da yake are rena hankalin mu ko mai sai a kawo a gaya mana cewa ai gashi nan an gani an samo gashi nan ana ta buga a jarida wanda akwai ka'ida ta karɓar labari kai da takatsan labari sai ya zama na an samu shi ta hanyar eh, amintattu nagartattu ba ta hanyar wani wani fandararren dan addini dan dan jarida wanda bai da addini ba bai da addini shi wannan boyahaya zakariya boyahaya liberal ne liberal kuma su ne wanda suke ganin bai kamata a hada addini da siyasa ba don haka yana goyon bayan bashar asad duk abin da yake kaga ya kawo kawai hoto ya sika a cikin facebook kun san facebook babu abin da ba za gani a ciki ba wanda zai dauko labarin facebook yana alama har bai gama kansa bai gama wayewa ba so wannan maganar ba gaskiya ba ce kuma idan har ana maganar martabar sahabbai to gaskiya bai kamata ma mabiyin addini shi a sa baki ba kamata yi shiru idan duk duniya za a yi magana in har duniyar kafirai za su yi magana martabar sahabbai to dan shi yi magana gaskiya in yayi haka to ya ya kunyata kansa in har kana da ganin martaba safe dan me ake wannan artabu ka dawo ka darasta safe manyan sahabbai baka darasta su ba kuma ka zo kana magana cewa an ci mutuncin sahabi Allah ya tsawaki wannan shine darasin mu na karshe za mu yi hutu har sai kuma bayan sallah insha Allah da fatan waɗanda Allah ta'ala ya rubuta wa zuwa hajji, za su yi haji lafiya su gama lafiya Allah ya karbi hajjinsu. sa ta zama magurura kuma muna musu wasiya da su yi addu'a ga yankuwansu musulmi na ƙasar nan da sauran ƙasashen musulmi duka musamman ma waɗanda suke cikin damuwa musulmin Syria musulmin Masar musulmin eh, abin Falastin, musulmin Iraki musulmin Afghanistan musulmin Somalia duk dai kasashen musulmi da suke cikin tashi tashen hankula su yi musu addu'a ta musamman su yi mana addu'a Allah ta'ala ya ba mu shugabanci na gari shugabanci na adalci da za su san haƙƙin Allah san haƙƙin al'umma Allah ta'a dace Allah ta je lafiya a dawo lafiya